بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da wannan safiya ta ranar talata wadda ita ce safiyar 25 ga watan ramadan shekarar hijira 1446 daidai da lissafin 25 ga watan maris 2025 a wannan majalisi namu na iyaye mata daga masallacin garki area 8 a birnin tarayyar najeriya abuja inda muke gabatar da jerin gwanan muhadarori da wa'azozi na munasabar watan ramadana mai albarka a wannan rana a kamar da malam yusuf ya sanar matashiyar tattaunawa mu ita ce wato toshe ƙofofin shirka saddu zara'i shirk a wannan darasin ciko ne akan darasin da muka yi a ran nan game da tauhidi da muhimmancinsa da kashe-kashensa babu shakka kamar yadda tauhidi shine bauta Allah mafi girma kuma shine lifeline wanda mutane za su tsira a sakamakon shi ranar alkiyama ita kuma shirka a matsayinta na akasin tauhidi ita ce sabon Allah mafi girma ita ce sabon da Allah ya alkawarin cewa duk wanda ya mutu yana yi to ya kade wa man yushrik billahi faqad harama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wanda duk ya mutu yana shirka Allah ya ce ya haramta mishi shiga aljanna kuma wuta ce makomarsa inda Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa an yi shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta duk abin da yake kuma bayan shirka ga wanda ya so waɗannan ire-iren ayoyi suna tsoratarwa game da shirka an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce ayu dhanbi a'zam wani zunubi ne mafi girma yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya wa Allah abokin tarayya alhalin shi Allah shi ya halice ka wannan abokin tarayya bai halice ka ba sannan za mu ga cewa bayan saukar ikra ayoyin farkon ikra wanda shi ne farkon abin da aka saukar ikra bisu rabbika alladhi khalaq wahayin da ya biyo baya shine ya ayyuhal mudaththir a ciki aka yi magana akan shirka ya ayyuhal mudaththir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر sai Allah ya ce warrujiza fahajur wahayi da aka fara ba da wani umarni ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an sanar da shi cewa an bashi annabta a karo na farko Allah ya mishi wahayi da ya ayyuhal muddathir qum fa anzir ka tashi kai gargadi wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka wa thiyabaka fatahhir ka tsarkake tufafinka sai Allah ya ce war rujza fahjur gumaka kuma ka kaurace musu ka kaurace wa gumaka akai mishi wannan umarni akan cewa lalle ya kaurace wa gumaka daga nan kuma wato yaki da gumaka yaki da gumaka ya fara yaki da bautar gumaka da shirka ya fara a makka daga nan aka fara duk wani rikici da aka yi suka fara cewa a ja'ala al'alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab ya za a yi a ce ubangiji guda ɗaya ne wannan akwai abin ban mamaki suka zo suka ce mu muna so a yi a yi sulhu mu yadda da Allah ka kai ma ka yadda da namu wato duk rigimar da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka tsakanin shi da waɗannan kafirai na Makka da yaƙe-yaƙen da aka yi duka akan wannan qadiyya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai daga kafa ba saboda wannan shine abin da zai tsiratar da mutane tauhidi da gujewa shirka to sai aka samu ka'ida a shari'a ita ce ka'ida ta abin da ake cewa saddu dhari'a toshe kafar da al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin shi a alamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin yana bada bayani cewa shari'ar musulunci ta bada kulawa sosai akan toshe kafafan banna duk wani abu da aka haramta shi wanda zai iya zama matsala ga mutane to sai a toshe duk wata kafa da za ta kai gare shi kamar yadda aka yi ma zina zina ita ce asalin haramu amma duk abin da zai kai gare ta sai an toshe a ce kada mutum ya keɓance da matar da ba ta shi ba maza ku rintse ganonku mata ku rintse ganonku kada mace ta tafiya ita kadai sai da sai da muharrami kada wani namiji ya shigo gidan mata kada mata su bayyana kwalliyarsu kada su yi tafiya ana jin ƙaran kafarsu kada su yi magana da murya duk waɗannan duka an an hana ne saboda kada a kai ga zari'ar zina saboda muninta haka Allah madaukakin sarki ya hana mu mu zagi gumaka wala tasubbul ladina da'una min dunillahi fa yasubbullah asali gunki ai halas ne a zage shi amma Allah ya hana a zage shi saboda kada in an zage shi kafirai su zagi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce mu girmama shi litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila ana so a girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bashi dukkanin girman da ya cancanta a bashi amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatruni kama atratin nasara ibn maryama kada ku dinga ziga na kuna kuzuzuta sha'ani na irin yanda kristoci suka dinga ziga annabi isa dan maryam ba su tsaya ba har sai da suka bashi matsayin Allah suka ce Allah ne suka ce dan Allah ne wal iyadu billah to saboda kada mu je garin ziga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har mu je mu bashi matsayin Allah sai annabi ya tankiya yace kada a dinga ziga shi muka lura da kyau zamu ga yanzu galibi abinda mawaka suke yi shine wannan abu mawaki kawai ya bugi kirji ya faɗi wata magana ya ziga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce makari da rawa a yi ta rigima wasu su ce ba haka ba ne sai a ce makiya annabi ne wasu su ce haka ne a yi ta rikici to annabi ya hana tun asali ku duba faɗin Allah maɗauki sarki misali da yake cewa ƙuli inni la amliku lakum darran wala rashida ƙuli inni lam yujirani min Allahi ahadun wa lam ajida min dunihi multahada cikin sotul jinni annabi sallallahu alaihi wasallama zai kare mana abu da yawa zai cece mu shine gatanmu a duniyan nan shine gatanmu a gaban Allah wanda daga Allah ya ce mishi kace musu baka da wani abu da ka mallaka musu kace musu ba za ka iya musu komai ba annabi ya ce wa Fatima ke Fatima ki kokari ki aikin alkhairi ya kai Abbas baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku yi aikin alkhairi ya ke Safiya babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ki aikin alkhairi yace saboda kada a zo ranar lahira kowa ya zo da aiki ku ku ce ai ku dangi na ne duk wannan saddun zari'a ne ba wai dan da gaske ba zai musu amfanin komai ba zai amfane su su da sauran al'umma wajen ceto amma dole ne ya zama kayi shirin da zaka amfana da wato ina so mu gane muhimmancin da shari'a ta ba ka'ida ta saddun zari'a to akwai akwai abubuwa da za su iya kaiwa zuwa ga shirka da yawa waɗanda shari'a ta hana su saboda kar a kai ga wancan matsala wanda su a karankin kansu ta yi ba su kai munin shirka ba amma an hana saboda kada mutum ya kai ga ainihin wato faɗawa cikin wancan tsautsayin to su ne nake so mu yi makanmu revision ɗinsu galibi dimman sansu daga ciki akwai wato ta'zimul salihin wa tabarruk bihim mutanen kirki ana so a dinga girmama su ana daraja su ana mutunta su sawa'un malamai ne iyaye ne shehunnai ne ballantana kuma annabawa da waliyai da salihai da sauransu Allah madaukakin sarki ya tsara wannan rayuwar mu cewa akwai girmama na gaba da mu laysa minna man lam yuqir kabirana wa ya'rif haqqa saghirina ba shi tare da mu wanda bai san girman babba ba kuma bai san ya ainihin san haƙƙin yaro kai cutar da shi ba amma sai aka hana baiwa manya girman da ya wuce girman su aka hana misali durƙuso sujuda wajen gaisuwa wata rana sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya aiki mu'azu dan jabal ya je ƙasar Yaman ya dawo da Mu'azu ya dawo radiyallahu anhu yana zuwa da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sufa ya durkusa zai gaishe shi sai annabi ya ce mashi ma ya Mu'az me haka tashi tashi tashi sai ce ai na je ƙasar Yaman naga haka suke yi ma manyan cikin su za su gaida babba sai an durkusa mu kuma naga cewa ba mu da wani babban da ya kai ka shi sa nake so in dinga durkusawa ina gaishe ka zala ya ce a da zai yi na umarci wani ya durkusa wa wani da sai da umarci mata aure ta durkusa wa mijinta da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda wannan zari'a ce zuwa ga shirka ta hanyar tsanantawa wajen wato girmama babba hakanan aka hana yi makabari wani abu na musamman kama a ce a yi mishi wata kwalliya ta musamman ko a yi shi a wani waje na musamman ko a gina shi a wani masallaci ko a gina wani masallaci a wajen ko a yi sallah a gaban kabari duk wani abu da zai shafi kabari nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ana so kabari a gan shi ordinary na kowa duka iri daya saboda ya zama zari'a ta zuwa makabartu ko yin kabari a gidaje a dinga gaishe da na cikin kabarin ne kun ai musu addu'a Allah ya gafarta musu ya musu rahama sai kuma ana neman bukatu a wajensu wanda kuma wannan zari'a ce zuwa ga shirka aka hana gabaki daya matattu ba za su iya amfana wa mutum komai ba ba za su iya ba za su iya amfana wa kansu ba ballantana kai suna da bukata ne zuwa ga addu'a kai karka je ka rasa imanin ka wajen aka hana mata particularly aka hana su ma gabaki ɗaya zuwa makabarta sai ɗan abin da ba a rasa ba daga baya saboda suna da raunin ɗabi'a in ta je za ta iya ta yi abubuwan da ba su halasta ba ta ce zuwa kabarin mijinta mai kwanta mai addu'a kawai ta fashe da kuka ta ce baban humaida ka ji abin da ya faru ku ai waɗanda ka bar su su kula da mu sun ci amana ta fara wannan surutan to wannan yanzu ya zama wani zancen banza kuma to shi za ka ce kar ta je tun farko saboda wannan zancen ba zai ji ba ko ba zai miki ba zai mai amfani ba sai dai kin ya raba ki da imanin ki shi sa sahabbai suka kai matuƙa wajen katange kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda har kuma yanzu Allah ya tsare saboda Nabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya ce Allahumma la taj'al qabri min ba'di wasanan yu'bad yace kada ka ya Allah ina roƙonka karka maida kabarina a bayana ya zama wani gunki da za a dinga mutu sama sauran annabawa ba amma sai da kabarbaran suke ba Allah ya batar da kabarin kan ma a ganshi wasu sahabbai zamanin sayyidina Umar sun taba tafiya yaki jihadi a ƙasar Sham ƙasar Palestine ta yanzu ubangiji Allah ya kawo musu mafita sai suka tsinci wata gawa gawa wani wali ne ake tunani ana ce mishi daniyala wannan wali gawar shi na nan a cikin ɗaki inda ya mutu an ce a lokacin da suka ganshi ana lissafin cewa wajen shekarar shi sittin da mutuwa amma tana nan kamar bacci yake yi abin da ya faru kawai da gawar shine ta yi gashi saboda babu gyaran fuska babu aski amma yana nan a kwance kamar wanda yake bacci saboda mutanen garin suna shiga ɗakin suna zuwa su gaishe da shi su yi addu'a su shafa jikinsa wani lokaci ma har yakan yi zufa sai a je da hankici ana ana gugugowa a zo ana jikawa ana sha wannan shirka ne suna ganin haka sai suka rufe ɗakin gaba ɗaya suka yi silin ɗakin aka yi marmaza aka rubuta wasiƙa zuwa ga sayyidina Umar cewa ga abin da muka gani a gari kaza kuma mutanen garin sun yi ma musulman nan kashedi cewa kar ku sake ku taba ga wannan idan kun taba ta bala'i zai sauka a garin nan suka aika da sayyidina Umar aka su kwani doki bar maza aka zo Madina aka ga mushi sayyidina Umar ya kira manyan sahabbai Sa'adiyu suwaye ce kun ji abin da muka muka samu mutanen gari sun musulunta amma ga wani ragowar shirka da suka yi da shi nan da na aka ce to abin da za a yi a aika musu da sako cikin dare je su tona kabari guda dozin daya sai a je cikin dare sai a rufe shi a ɗaya daga cikin kaburburan yadda ba za a gane a cikin wanne yake ba haka ko aka yi saboda a kawar da duk wata kafa ta shirka kuma ba abin da ya faru haka sanda mutanen tsa'ifa suka musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su Khalid ibn al-Walid cewa su je su ruta wata su je su rusa wata wata shakiyya gunki dake garin wanda ake ce mata manata wanda Allah ya ambata manata cikin gumakan gumakan Qurayshawa mutanen garin zuwa suke suka tare za su ga ikon manata bana ce su ga ikon Allah ba a hukar su ko sun fa musulunta amma gani suke duk wanda ya taba gunkin nan mutuwa kawai zai suna ganin wanda zai kai mata sara in ya sara na daya to kawai a wurin zai fadi su kuma su Khalid suna ji da imani haka suka zo suka zage damtse kawai suka suka hau icen banza suka yi ta sassaka ta kawai suka suka yi kwatsa kwatsa da ita ana ta mamaki ana jira a ga bala'i ya auka musu bala'i zai auka musu yau zai auka musu gobe har suka har suka bi duniya ba bala'in da ya auka musu to a kun ga ƙurayshawa gumakan da suke da su a makka da kaburbura da sauransu duk sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa an yi level din su an daina sanin inda suke haka makabartar baqi'a a haka take mafi yawan sahabbai da iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴansa duk suna nan a kwance a wajen amma yana da wahala tantance ina ne kaburburan su duk da yake akan fada a ce nan wance ne nan wane ne Allah shine mafi sani amma dai Allah madaukakin sarki ya tsara a addinin nan na musulunci to kada a dinga baiwa kabari wani abu na girmamawa fiye da ta kima an hana a mai wata kwalliya ta musamman an hana a je a yi sallah a gaban kabari an hana a gina kabari a inda ake yin sallah da sauran abubuwa ire-irensu duk wannan don a tsare daga daga daga daga daga guduwi da shirka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin rashin lafiyar shi na mutuwa sai ji wasu mata cikin matan shi su ummu habiba suna labarin wata coci da suka gani a kasar Ethiopia a kasar Eritrea inda yake ce Habasha nan da nan ya miƙe ya ce waɗannan mutanen da kuka gani sun kasance mutane ne wanda Allah ya ba su iya rabansa na duniya sun yi asarar na lahira sun kasance idan mutumin kirki ya mutu a cikinsu sai su gina coci su sa kabarin shi a cikin cocin a dinga mai sujuda to haka suke yi aka hana nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gabaki daya daga cikin fa'ila yau daga cikin kofofin shirka da aka hana shine at-tabarruk bis-salihin neman albarka a jikin mutane nagari kama a ce ga wani mutum wani shehi ko wani babban mutum wanda za a ce in an taba hannun shi ko in an share gowar ruwan alolarsa ko in ya dafa mutum a kota albarka ta musamman babu wannan manzala sallallahu alaihi wasallam shi kada yake da wannan albarka shi kada ya tabbata cewa in ya taba mutum zai samu albarka shi kada ya tabbata cewa da miyan shi da jininsa da fitsarin shi da ragowar gashin jikin shi komai nashi mai albarka ne alaihi salatu wassalam Anas dan Malik ya mallaki wasu ragowar gashi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya taja kai sai gashin ya zuba sai Anas ya dibe sai ya samu wani farin kyalle sai ya nade sa a ciki ya aje kayan shi a gida to wannan shine magani a gidan Anas duk wanda bai da lafiya ko me yake damun ka za a dauko kai a sa a ruwa a jika a baka ka shafe wanka za ka warke kuma da Anas ibn Rasuwa yace a saka su a cikin a cikin likafani na alƙur kayan lahira an yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qaho an cire gudan jini wani sahabi an ce je zubar ya ya shanye abin shi ya samu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga da abin yin fitsari cikin ɗakin sa kamar a ce fo ko wani abu yayi fitsari da asubahi ya ba barira ta yi ta zubar ita kuma kawai ta shanye ce ina fitsari ta ce na shin yace to wuta ba za ta cike ba wannan dinna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da albarka haka Muawiya yana da farci farcin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yanke masa Muawiya ya ɗebe su ya aji yace in ya mutu a saka su a cikin kwarmin idan shi kafin a sa shi alkafani wato yadda sahabbai suke son asar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda albarkar su akwai sahabi wanda yake ce mishi as-sa'id ibn yazid yaro ne karami wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba dafa kanshi ya mai addu'a to har ya tsufa gashin shi ya fari ga baki daya gashin kanshi amma yayin da annabi ya dafa din yana nan baki kamar yau ya tsuro bai furfura ba saboda tabarrukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da wannan albarka ba mu ga sahabbai sun yi masa yadda abubakar ko umar ko usman ko ali ko talha ko hafsa ko aisha ko ruqayya ko khadija ko fatima ba a yi ma kowa irin wannan tabarrakin ba ba haka da haka wani shehi na wata ɗariƙa ko na wata ƙungiya bai da wannan albarka kada wanda ya sake je sha miyau na wani shehi ko jinin shi balantana fitsari sai ka je ka sha ma alama a cikin ma ko ta cuta baka sani Allah yana da tarin fuka za a iya ɗaukar shi a jikin miyan shi ko yana da ciwon hanta ko akwai wani cuta a cikin fitsarin shi ba yi da wani albarka ordinary ne kamar na kowa saboda haka aka toshe wannan kafar domin tana kaiwa zuwa ga shirka a fara tunanin cewa kamar yana da wani ƙarfi ko wani dabara irin na ubangiji aka toshe ta gabaki ɗaya ba wai don babu mutane masu albarka ba akwai su amma an toshe kafa ne sannan daga cikin kafar da aka toshe shine kafar mutane masu da'awa sun san gaibu bokaye da matsafa da yan bori da masu duba duk waɗannan mutanen banza ne masu da'awa sanin ilimin Allah wanda kuma za su raba mutum da imaninsa sau da aka nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya je gun boka ko dan tsubbu ya gazgata shi ya kafircewa Allah ya kafirce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda wanda kuma bai gazgata ba ya ji abin ya mushi nauyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya lalata sallar shi ta kwana 40 kunga wannan tsoratarwa ce dan in dai kina da imani daga kin ji wannan zaki guji zuwa gun boka dora ka duk wata kawa da za ta zuga ki ta ce ai akwai wani malami a anguwa kaza ko a gari kaza ga ma ga business card ɗin shi ma yanzu kin san bokaye ma sun zama business suna da business card suna da register da CAC suna da office suna da account akan social media inda ake magana da su saboda saboda shedancin kasar nan mutane da ya kamata a kama su kawai a kulle su ko a kashe su an yi kattalu au yusallabu ko a kore su daga gari amma wasu ne suke samun tagomashi abin takeici kuma birni da ƙauye sai ka ga mutane da ake ganin su wai ƴan boko wayayyu waɗanda suka san abin da suke ba maza ba ba mata ba boka ya dinga juya su yana gaya musu maganar da ya ga dama yana ba su umarni na rashin hankali kuma suna biye masa kuma shi bokanci da tsafi yana daga cikin sharri da bala'insa baya yiwuwa sai an saba wa Allah sai ai wani mummunan saban Allah shi bokan bai samun matsayin bokanci sai ya saba wa Allah ba wai gama garin sabo da duk muke yi muke tuba ba a wani sabo wanda idan ka ji zaka ji kamar ƙasa kamar sama da ƙasa za ta haɗi kamar a ce ya daina yin sallar la'asar gaba ɗaya ko ya daina yin sallar juma'a da alula ko yana taka alƙur'ani ko baya yin tsarki idan yayi bayan gari wani kuma yana yin yana yana yana zina da dabba ko yana luwaɗi ko yana zina da muharramashi duk sai ya aikata irin wannan mugun ta'annatin sannan shidanan aljanu sai su ga cewa to wannan ya kai shege bari su bashi laƙani shi kuma yazo in zai mutane irin wannan aikin kamar da ake cewa shi ma sai yasa sun saba wa Allah saboda aka hana duk wata mu'amala da boka kai hasali kyauta idan boka ya ba mutum na wani abu bai halasta ya ci ba kyauta wannan ta kuɗi inda an san wani boka ne ba a hulɗa komai da shi iyakaci kawai a rikotin shiga hukuma wannan duka toshe kofar sharri ne na na ainihin wato na shirka saboda bokanci yana kaiwa zuwa ga shirka zuwa gun boka yana kaiwa zuwa ga shirka da Allah duk wannan fa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mission yana da manufa ya ga cewa mun tsira ranar gobe kiyama kisa da aka hana waɗannan abubuwan da za su iya hana mu tsira an yi su ne don amfaninmu don kada mu halaka har ila yau daga cikin zari'a zuwa ga shirka akwai gumaka su ne hadisai da suka zo magana akan asura yadda kaji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yayi sura man sawwara suratan wanda da ya kera wani wani jiki ranar alkiyama za a ce sai ya hura mushrik saboda a ƙasar makka abinda ya kai su zari'a zuwa ga shirka shine samuwar gumaka kamar yadda ibnu abbas yake ba da labari cewa da Allah ya faɗa game da wasu mutane da yahusa da yauka da nasara wala tadarun wuddan wala yausa wa yahusa haka ne ko wala suwa'a wala yahusa wa yauka wa nasara waɗannan sunayen wasu mutane ne a ƙasar yaman waɗanda sahabban annabawa ne sun kasance mutanen kirki masu bauta Allah to kowanne idan ya mutu a cikin mutanen sai a zo sai a samu dutse ko ice ko yumbu sai a yi molding a sassaka a yi sculpturing na, irin surarsa a zuwa aje gunki yadda ku ga irin gumakan da ake ajiyewa na wasu manyan mutane wasu kuna san sun je kasashen waje ko kuma ko ba kasashen waje ba a nan Najeriya ba akwai wani gari a nan Benin in ka shiga garin duk gumaka ne da ire-iren waɗannan garuruwan to a ƙasashen waje ana yin gumaka irin na shugabannin ƙasa a sa a tsakiyar titi ko gumaka irin na wasu manyan 'yan ƙasa da suka yi wani aikin a zo a gani misali a ce irin su muttala su abacha su obasanjo su babangida waɗannan manyan shugabannin kowa sai a zo a yi gunke shi wani iyakai kawai za a yi wani kuma duka jikin shi sai a saka shi a tsakiyar titi ko a saka shi a ƙofa wata ma'aikata irin wannan gumakan irinsa aka dinga yi na waɗancan bayan Allah to daga nan tun ana nuna ma 'ya'ya ana cewa waɗannan bayan Allah ne ku yi musu addu'a aka zo su kuma 'ya'yan suna nuna wa jikoki cewa waɗannan bayan Allah ne sai a ce ku roƙe su su yi muku maimakon a yi musu addu'a sai a ce yanzu kuma ku dinga neman bukata a wurinsu to kun ga shirka ta shigo saboda haka aka hana duk wani abu da zai kai zuwa ga shirka ta fuskar ajiye gunki a gida musamman gunkin wani mutum da ake girmamawa shine ma har wasu malamai suka ce to har da hotuna tare da cewa a asalin abin da ake nufi da sura a cikin hadisai babu hoto wannan na zamani baya ciki wannan ita ce magana ta ilimi ta adalci amma malamai suka ga cewa saboda zari'a saboda zari'a ne zuwa ga shirka musamman hotuna da ake mannawa a bango a cikin ɗakuna ko a cikin ofisoshi hotunan wasu manyan mutane yana za su yi zuwa ga zari'a ga shirka za su yi hana mala'iku shigowa wajen malamai suka ce addina saboda hadisai sun hana wannan yana daga cikin zari'a zuwa ga shirka a duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya kai addinin musulunci sai da ya hana wannan domin shine faɗin Allah war rujza fahaj a makka da aka ci makka sai da aka aka aka fitar da gumaka ga baki ɗaya daga daga Ka'aba domin da wannan wurin da ake dawafi al-maqaf duka gumaka ne a tsatsaya a wajen sai kana yi kana ratsa su a zamanin farko sannan a cikin Ka'aban ma akwai wasu a cikin Ka'aban ma har da wani gunki wanda aka yi da yumbu a jikin bango kamar da ake yin irin kwalliya ɗin nan ta gidan sarakuna to haka aka yi hoton annabi Ibrahim da annabi Ismail. Manzala sallallahu Alaihi wasallam ya sa aka kankare, aka sassaƙe, aka cire, ya ce Allah wadaran waɗannan kafirai da suke suranta annabawan Allah. Duk wannan dan a toshe kafar wata ɓarna ne. Kalla ki gani yanzu in kina da hotunan wasu manyan mutane iyaye ko wasu malamai rataye a gidanki, za ki ga kina musu wani kallon girmamawa. To daga wannan girmamawan ne ke idan kin tsaya iya girmamawa ba maki ƴaƴanki da jikoki su kuma sai su dinga zuwa suna tsugunawa a gaban hotunan suna suna musu abin nan kamar yadda muke gani yanzu mutane suna yi ma hotunan wasu shegunnai ko mutum ya rataya a wuya ko ya rataya a jikin mota ko ya sa a cikin gidansa a ce wai idan an saka shikenan barayi ma ba sa shigowa gidan akwai akwai shayin da ake ganin cewa idan an saka hoton shi a gida to ba za barayi ba za su shiga ba to shine wasu barayi a wani wuri marasa kirki da suka je suka ce to bari su sace har da hoton shi gan shehin ma suka sace shi Allah ya kyauta saboda haka wannan yana daga cikin manafin na shirka da ake so mutum ya guje shi shi sa hatta hoto in ba ya zama na dole ba wanda ya zama na larura to guje mai shi yafi guje mushi shi yafi saboda yana iya juyawa ya juya har ya zama wani abin da ba shi kenan ba sannan kuma aka hana rantsuwa da wani Allah rantsuwa ibada ce wato sanya Allah akan zance da nufin ƙara wa zancen ƙarfi to bai halasta mutum ya rantse da wani Allah ba Nabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ji sayyidina Umar yana rantsewa da iyayensa yace to na hana kada man kana halifan falyahlif billahi duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah ba a rantsewa da wani Allah iyaye ne ko wasu shehunai ko wani abu da ake girmamawa ko duwa ko ma wane ne ba a cewa na rantse da kabarin babana ko na rantse da rawanin malamina ko na rantse da kaza duk wannan babu kyau wanda duk wannan yayi karamar shirka sai ya yi istighfari sai ya faɗi kalmar shahada bai kafirta ba amma amma ya yi laifi babba ya yi laifi mummuna babu kyau hakanan alistighafatu bi ghairillah neman agaji a wajen wani wanda ba Allah abinda ake nufi da agaji shine wato neman taimako na gaggawa idan mutum yana cikin wani kunci ko wata damuwa wanda za ka nemi taimako a wurinsa shi ne Allah wato yana mutum yana cikin ƙuncin talauci ƙuncin rashin lafiya ƙunci na tsoro ƙunci na rashin sanin me zan yi ƙunci na wani bala'i da ya auka mun kana neman taimakon yanzu yanzu kuma da Allah yake cewa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu idan mutum ya shiga cikin teku cikin jirgin ruwa jirgin ruwa yayi tangal tangal a lokacin da kafirai da musulmai kowa sai dai ya kira Allah saboda ya san ababen tarayyar da yake sawa Allah ba za su iya mishi komai a wajen ba to haka yake so ko da yaushe mu kasance rashin lafiya Allah ne yake bada lafiya kuma idan an yi rashin lafiya Allah ne yake warkarwa wa idza maritu fa huwa yashfi idan na yi cuta Allah ne yake warkar da ni da haka bai halastan a roki wani ya bada lafiya haka nan arziki Allah ne shi yake bayarwa shi yake hanawa Allah shi yake inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin Allah shine mai azurta kuma shine mai karfi karfi na azo a gani da haka ba a roƙon wani arziki sai Allah madaukakin sarki ba a wani bai iya bada arziki ko ya talauta wani sai Allah shi kadai ake roƙa Allah shi yake bada miji kuma shi yake bada mata shi yake bada ƴaƴa duka cikin arzikin shi ne da kan za a roƙi duka waɗannan abubuwa a roƙi Allah shi kaɗai kada a mai tarayya da kowa a cikin addu'arsa. Kuma shi ne ma'anan kullum da muke faɗin iyaka na abudu wa iyaka na sta'inu, kai kaɗai muke bautata wa ya Allah, kuma a wurinka kaɗai muke neman taimako, ba a neman taimako a wurin shehullai ko annabawa ko waliyai ko salihai, dira wannan taimakon ba a nema. Babu laifi ka nemi taimako wanda yake tsakaninka da mutumin da kuke tare za ka yi neman wani taimako a wurinsa na abin da zai yi a nemi taimakon shi a wurin Allah kamar da Allah wance taimaka mini da rancen dubu biyar ta wannan za ta iya bayarwa da Allah ta yani ɗaukan yara yau a makaranta ba zan iya tsaron samalin ɗaukansu ba wannan ma za ta iya miki wannan taimakon da Allah akwai saƙon da nake so in baki za ki kai min wuri kaza kina zaune ki ce ma wata cikin ma'aikatan ki da Allah mai komin carbina ko qur'ani na ko wayata to wannan tsakaninka da mutum zaka iya yin wannan wannan bai cikin istighatha wannan isti'ana ke neman taimako ga magari amma al-istighatha neman taimako wanda ya shafi ayyukan da Allah yake wanda ba ma zaka ga sanda abin yake faruwa sai dai kaga tasirin sa to ba a nema a gurin kowa sai Allah saboda zari'a ce zuwa ga shirka haka aka hana wato cewa ma sha Allah wa sha fulani in Allah ya ga dama kuma wane ma ya ga dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yace karka ce haka sai ya ce masha Allah thumma sha'a fulan ba dan wani ba wato wani abu kike nema sai wani mutum yayi miki hanya kika samu ko mutum ne yake neman haihuwa sai je asibiti aka mai irin abin da yake yi na dabarun asibiti sai Allah ya baki wannan haihuwa to kake ce ba dan asibitin nan na gari kaza ba da nikan shikenan a'a ba dan Allah ba Allah ne yayi su kawai sababi ne saboda haka dole a ce don Allah ne ya kaddara sannan ya ba su wannan damar shi ne ba dan wane ba a'a sai dai ba dan Allah yayi kaza ba sannan a ce thumma fulan sai a amfani da thumma kada a yi adafi kada a ce masha Allahu wa shi'ita Allah ne ya so kuma kai ma ka so a'a sai da ce masha Allahu thumma shi'ita Allah ne ya so sa'annan sai ya baka dama kai so dole na abubuwa ne da Allah yake yi amma Allah yana da sabubba da yake sawa na abu ya faru wanda ba dabaran mutane bace sababin shi da kansa a cikin kaddara Allah ne saboda kada a dinga danganta wani aiki cikin ayyukan Allah madaukakin sarki zuwa ga wani bawa cikin bayin Allah saboda wannan yana bude kofa zuwa ga shirka sai kuma riya wanda malai Yusuf ya magana akan ta riya tana daga cikin watin kofofin shirka tana daga cikin kofofin shirka shi yasa ake hani game da ita saboda kuma tana da hadari kwarai da gaske ita riya sai dai addu'a kawai shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita addu'a Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam Allah ina neman ka tsare ni daga ne maka shirka ina sane sune irin waɗannan wa astaghfiruka fi ma la a'lam kuma ina neman ka tsare ni daga yin shirka alhalin ban sani ita ce riya din riya na iya shigowa cikin aikin mutum bai sani domin duk sanda mutum ya wata ibada yayi wani aiki na alkhairi yi wani aiki na taimakon al'umma sai ya zama cewa yana jin daɗin ayabe shi a kai ko yana jin daɗin yadda mutane suke girmama shi saboda abin da yake wato yana son ya samu wani nasibi na duniya a cikin aikin shi na lahira to wannan ya shiga matsala za ga mutanen Allah bayan Allah na gari suna addu'a ya Allah karka sanya wa wani bawa cikin bayin ka rabo daga cikin aikin da muke maka shi sa ko da ma an yabi mutum idan ya yakin alkhairi wannan ma sai dai ya addu'a cewa Allahumma la tu'akhidni bima yaquluna waghfir li ma la ya'lamuna waj'alni khairan mimma yadhunnuna ya Allah kada ka kama ni da wannan yaban da suke min ya Allah ka gafarta mana abinda basu sani ba wanda nake yi kai ka sani kuma Allah ka sa a wurinka na wuce kimar da nake da ita a wajensu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu daina yi ma junan mu irin yabo na zigawa saboda karya bayan mutum musamman a dinga yaban mutum akan idansa saboda riya tana da hadari kwarai mun yi magana akan ta bana so na sake komawa ya zama wato maimai ne kawai amma dai hadarin ta ya kai ana kiranta da suna ashirkul asghar karamar shirka kuma ana ce mata karama ne ba wai dan ba ta da matsala ba a'a saboda an kwatanta ta da wancan na sujuda ga gumaka to babba ce ita ga waɗancan manya ne su kuma ita kuma wannan karama ce har ila yau daga cikin wato manatis na na shirka waɗanda ake ake ƙoƙarin a tare kada shirka ta taho shine kwaikwayo da kafirai kwaikwayo da kafirai shi mana daga cikin abin da aka hana saboda za ka je kana aikata abin da suke na shirka baka sani kun ga musulunci ya yi hani ta kowace fuska game da kwaikwayo da kafirai kwaikwayonsu a cikin biki irin bukukuwansu bukukuwan esta ne xmas ne biki ne irin na aure ko na suna ba a so a ga bikin da musulmi suke yi ya yi kama da irin bikin kafirai shi sa mutanen abuja mu ji tsoron allah a nan abuja ne za ga musulmi ba wai kwaikwayo wai da su ake yin kirsimeti wai za su mayansu siyayya su yi musu gayu wai saboda kada su ga kiristoci na yin biki su ba sa yi rana wannan wani irin komawa baya ne ai sai mu gaya yayin mu ce wannan ba bikin ku bane wannan na kafirai ne ba ruwan ku shi amma saboda wai ba a so yara wai su ji takaici ko su ga kamar an mai da su baya wai ranar kirsimeti wai su ma sai a fita da su suna yin suna yin biki irin na arna wannan barna ce dole mu tuba mu mu ji tsoron Allah an hana mu koyi da su a bukukuwan su an hana mu koyi da su a wajen irin namu bikin bikin mu da muke na musulmi ya kama da nasu ka ga mace musulma za ta yi aure ta sa kayan coci wanda da yake ce ma wedding gown ga tsadar banza wani ma sai dai a ɗauko haya duk kafaɗinta a waje kamar an siyo doya komai ana ganin shi a fili wannan abin takaici haɗina kaga mijin shi kuma da shigan mutunci ya sa babbar riga ya sa hula da gemun shi da ka gani ka ga mutum kamili amma kuma ga mata tsirara wannan abin takaici ne kuma ga iyaye kowa yana gani koyi da kafirai haka aka ce kada mu koyi da su a wajen sunayen da muke sawa yayanmu ko irin yadda suke cin abinci da hagu ko a wajen ibadar su komai aka hana hatta masallaci aka ce kada a mishi kwalliya irin yadda suke mutuci kwalliya saboda duk wannan idan idan muka je muka ci gaba da kwaikwayon su zamu je muna yin irin abin da suke yi da coci ba mu sani ba yara da yawa da ake kawo makarantun da ba na musulmai ba sai ki ji sun dawo suna yin waƙar coci ko su zo cin abinci a ga suna yin addu'a irin ta coci ko ki ji yaro ya zo faduwa mai kun ya kira sunan Allah ya kira sunan wani wani wali na kiristoci ko ya kira annabi Isa ko ko in sun ga abin mamaki mai kun su ce Allahu akbar sai dai su ce Jesus Christ to shi ne abin da sa ake hanawa kun ga ba tare da mun sani ba mun auka cikin shirka din shi sa aka toshe kafar koyi da kafirai ta komai sai dai abin da ya zama akwai amfani a cikin musulunci kamar mene kamar da Allah ya bada labari cewa ladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din illa taf'alu takun fitnatul farad wa fasadun kabir kamar hadin kai aka ce mai hadin kai aka mana misalin yadda su suke hada kansu Shekul Islam Ibn Taymiyyah littafi ya musamman ɗibgegen littafi mujallaji haka babba akan kawai tattaunawa game da wannan ishu ɗin na hani game da koyi da kafirai domin shine fassarar ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin da muke karantawa kullum cewa Allah ka samu a tafarki madaidaici tafarkin waɗanda ka yarda da su masu imani ba tafarkin kiristoci ba ba tafarkin yahudawa ba amma ana nan ana nan aka zama yadda ake haka nan sai a cikin sunan littafin nashi ittira'us siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim kuma wannan yana nuna mana cewa ashe musulmai sun dade suna wannan kwaikwayon sun dade suna kwaikwayon duk abin da muka ga ya burge mu na kafirai kawai sai mu dauko shi mu shigo da shi musulunci da haka aka kawo abubuwa da dama ga sanan irin su birthday din nan da ya zama ruwan dare yanzu irin su maulidi da ya zama abin rigima shekara da shekaru duka an dauko su ne daga koyi da kafirai ga sun sun mana fitina yanzu akan birthday sai wata ta yaji akan wai mijinta bai tuna da ran da aka haife ta ya sai mata wani abu ba gari na wayewa ko ta dinga zumbara mai baki shi bai ma tana ba wata gida ai ta zumbara baki ana yada magana da ya tambaya ce ka manta yau birthday dina ne wannan wata al'ada ce kawai wadda ba tamu ba ai ta ma ƴaƴa har su saba wai wai yanzu ma har makarantu ne suke tsarawa a tuna wa iyaye cewa to yarinya kiwanci za ta yi birthday rana kaza sau da aka ana so ta zo da kayan gida ta zo da cake kuma kima ki zo kuma saboda mun kuma mun zama wasu solo biyawa kamar raƙuma shikenan muna ta biyan waɗannan waɗannan masu makarantun kuɗi mu ba su kuɗi masu yawa kuma su canza ma 'ya'yanmu tunani mu ma su canza mana tunani saboda haka ranar dole ki ɗauki excuse a office ki kama hanya ki tafi wannan kaza kaza academy wai kin je a yi ma'aiki baddi duk wannan al'adu ne wanda ba na musulmai ba baya cikin al'adun sau da haka da haka da haka aka kai kan manafis na shirka mabambanta ya ku iyayenmu mata mafi girman abin da nake muku nasiha a kai shi ne musamman al'amarin boka ɗin akwai mutane da yawa da ba sa fitowa da surar bokaye da suran masu magani wasu ma da suran masu ruƙiya ko masu addu'a ko masu istihara da ake cewa to waɗannan duka wallahi ku kiyaye su ku kiyaye su galibin su bokaye ne wallahi duk wanda zai ce zai miki istihara babu inda aka ce wani wani istihara istihara fa addu'a ce addu'ar baiwa Allah zabi shine ma'anar istihara kawai ya Allah idan wannan abin alkhairi ne ka tabbata mun ba alkhairi bane ka tana mun da mafi alkhairi shine istihara amma wani ya ce wai zai miki istihara ko zai baki taimako haihuwa taki samuwa ko mai gida yana so zai yi aure za a baki wani taimako wanda ba zai ƙara ganin wata yaji yana ƙaunarta a ran shi ba da zaran kin ji an ce a hada da hayaki ko a je a siyo hawainiya matacciya ko a je a nemi wani kalan zakara wani irin zakara ko a ce ina za a samu ragowan kyallan da aka dinka na likafani da zaran kin ji irin waɗannan abubuwan ku to ki gudu kawai ki tsira da imanin ki baki mallaki wani abu da kai darajar imanin ki ba karki saki a haka da haka irin matan nan ƴan magori wadda za ta zo cikin gidanku kawai da ta zo ta faɗi ta fara sumbatu tana kiran sunayen mutane har ta kira sunan wata kishiyar mamanki ta ce ita ta miki asiri ko ta toshe miki mahaifa ko ta hana mijinki samun arziki duk ƙarya ne ku ɗebo ruwa ku watsa mata ku kore ta da bulala ba muku gida ire-iren waɗannan mutanen to balantana kuma yanzu wasu modan bokaye da aka samu bokaye ne yanzu 'yan social media suna da suma suna da business account a facebook da, da, mai suna ɗaya na tiktok ko tiktok suna da shi kuma suna inviting kwastomomi kina ganin wai daga ke sai waye ki ba wanda ya san kina yi to Allah ya san kina yi kuma wallahi ana duk wanda ya ce maka guji shirka to ƙaunarka yake so yake ka tsira saboda ka muna gaya muku guji duk wani abu da zai kai ga shirka idan kina da matsala idan matsala ta asibiti ce jiki asibiti idan matsala ce ta addu'a spiritually ke da kanki ki yi addu'a ki tashi cikin dare da azumi ne ko ba da azumi ba ki yi addu'a in an kira sallah ki yi addu'a in kin yi azumi kin sha ruwa ki yi addu'a idan kin gama karatun alkur'ani ki yi addu'a idan iyayenki suna raye ki nemi addu'a a wurinsu babu laifi ki nemi wasu mutanen kirki su taya ki addu'a waɗanda ake musu zaton alkhairi amma dai babu wanda zai maka irin addu'a da kai kake da kai idan kina da hali ki cire kuɗi ki biya kuɗi ki tafi umara ki je har ɗakin Allah a Ka'aba da Safa da Marwa da inda ake ake ce mishi menene multazam kowaye ki tsaya ki yi addu'a ba ji ba gani ki ga aiki da cikawa Allah yana amsa addu'an wanda yayi da gaske amma karki bari wani mutum da kamannin boka ko da tsarin dan bori ko da makamancinsa wai ya zo ya baki wani laƙani ko ya baki wani guru ko wata laya ko ya tsara miki wani tsari na banza da wofi sannan kuma akwai abin da ma kwata-kwata is on call for a ce wai sai an yi wata addu'a a kai aiki kawai aiki yanzu misali wai ana so a mallaki miji Allah ya ji kan malaminmu da ta sani ba don ya mutu ba ya ce wato yanki malaki miji daga nan kuma sai mene sai mene na ki malaki miji dan ki mai da miji ya zama wani solo biyo sai abin da kika ce yake yi uwar shi ma ta rasa kanshi to amfani ne wannan zai miki riba mai kika ce ba wani riba kin mai da mijinki ya zama abin zolaya tsakankanin abokan shi a dinga ce mishi mijin hajiya sallah wannan haka yi sallar isha bai yi tsayawa ya gaisa da mutane minti uku bayan minti uku da sallah masalla yana jin tsoro ka a ce ya tsaya a wani waje kime da shi wani kime da shi wani wani shaka tafi dillalin yan fara me amfanin haka tukuna tun farko to mukaddara mai da gaske kina bukata haka mukaddara babu abin da ke sa miji a iya mallakar tunanin shi kamar kyautata mishi ko ya ko me rashin kirkin sa idan aka kyautata mai yau da gobe da gobe da gobe za a zo sai a sai a samu alkhairi tare da shi amma za ki je akwai wanda suke zuwa a je a yi musu asirin asirin ya zo ya backfire wata idan aka je aka yi mata asiri sihirul mahabba in yi ƙarfi kawai sai ya kashe mijin wataƙila ba kusan wannan mata da yawa suna zuwa su yi mijinsa asiri a je a haɗa mai wani agumo wanda zai dinga son su maimakon ya so su sai su rasa shi gaba ɗaya ko a yi kuskure wajen haɗa asirin maimakon ya so wancan matashi sai ya zama ba ita kaɗai yake so ba duk mai irin sunanta duk inda ya ji mai irin sunanta kuma yana so kin ga aiki ya ɓaci sai an kuma kuma a tarabbo kan ya ƙaura kirasa imanin ki kirasa mijin ki kirasa ta kanki saboda haka duk wannan babu wani buƙatar wai sai wai wani boka ya taya ki wai don ki mallake mijinki babu wannan buƙatar shedan ne kawai ke riya muku wannan sannan ƴaƴa da ake nema musu mazaje ai ta zuwa a ce ina da ƴa bata samu miji ba ko kuma wanda samu ba irin shi nake so ba dan Allah wance ki raka ni naji an ce a unguwa kaza Abuja nan kewa take da da bokayen sun faso sun faso gari saboda su samu rabon su saboda sun samu mutane masu kuɗi wanda ba su san me za su yi da kuɗi ba ba su san darajar imanin su darajar kuɗin su ga sanan duka a gefe gefen gari din nan akwai su bi kawai ki ta ta ta ta raka ki kun je da mota wurin shi ai yake ce bata samu miji ba in in ya abin da zai gaya muku a wajen ko ya zama ƙarya ko ya zama magana ce gaskiya guda ɗaya ƙarya ɗari a ciki kuma shi aure da haihuwa da aure da mutuwa duka abubuwan da suke tafa da ƙaddara musan wannan wanda Allah ya yi nufin zai daɗe a duniya fa sai ya daɗe a duniya wanda Allah ya yi nufin zai haifi ya sai ya haife su wanda Allah ya yi nufin za ta yi aure a duniya sai ta yi akwai da kuma kwata-kwata Allah bai lissafa da aure a cikin rayuwarta ba wata kuma Allah ya lissafa auren sai lokaci kaza to sai lokacin nan yayi zai da za a cewa wanta ta ki aure ta dade ba ta aure ba wallahi in lokacin da Allah ya ce za ta yi bai ba ba wanda ya sai kawo mata miji musan wannan ko a cikin tarihi akwai mata da yawa cikin manyan matan duniya ba su yi aure ba akwai wata da ake ce mata sayyida su kaina jikan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam wata taba yin aure ba a duniya haka ta rayu mun ambaci ran nan wata karima wata malama da aka ce babban malama ce ta shekara 74 a duniya ba ta taba yin aure ba saboda akwai wanda kamar yadda wata jarabawanta shine ba ta samu ƴaƴa ba akwai wanda jarabawanta shine ba ta samu miji ba akwai musu mu fahimci wannan kamar yadda wani jarabawarsa shine ba zai taba yin arziki ba a talauci zai mutu to haka akwai wadanda su kuma Allah ya jarabci cewa ba ta samu ji a cikin kowace al'umma kuma akwai su to idan kika fahimci haka cewa ke Allah bai raki samu ji ba ko lokaci bai yi ba to karki kar kuma ki rasa miji kuma ki rasa imanin ki ai bala'in zai miki yawa wai shege da hauka sai ki tsaya da imanin ki sai ki amfani da wannan damar ki wani abu da zaki developing rayuwarki tunda baki da miji baki da yaya kin ga kina da isasshen lokaci kina da fursa da za ki developing wani kasuwanci ko wani ilimi ko ki zama wata ƙwararriyar likita da za ta taimaki al'umma. Amma ke baki samu waje ba, kuma baki tsaya da imaninki ba, kuma baki tsaya a kan gaskiya ba, kina ta tambele to da wani raki ji. Zaka mu kiyaye wannan ina mana nasiha sosai mai zafi akan al'amarin zuwa gumboka da ya zama ruwan dare gama duniya a wurin iyayenmu mata akan abubuwa ire-iren waɗannan da suka shafi aure suka shafi haihuwa suka shafi wato a me yake ce mishi suka shafi mallakan miji suka shafi ire-iren su ubangiji Allah ya kyauta Allah kuma ya bamu mafita Allah kuma ya gafarta mana zanubanmu ya sa mana cikin bayi da yake yantatawa a cikin wannan wata kuma ya sanya albarka a cikin rayuwarmu da ta 'ya'yanmu da ta zuriyarmu da ayyukanmu da mazajenmu Allah ya ƙara musu haƙuri da mu Allah ya ƙara mana mu haƙuri da su Allah ya sanya albarka a cikin zamantakewa aurenmu wassalamu alaikum warahmatullahi